bayan haka yan uwa masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar laraba a yau muna sha uku ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya zo daidai da shida ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin cikin tafsirinmu na littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul furqan a inda je muka tsaya kan aya ta sittin da shida insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 67 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما نعم a ci gaba da bayanin sifofin bayan Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki kica wallazi na iza an faku da waɗanda idan za su ciyar lam yusrifu ba sa yin ɓanna ba sa yin almubazzaranci wa lam ya ƙuturu kuma ba sa riƙewa su ƙuntata su takura wa kana baina zalika ƙawama sun kasance a tsakanin haka suke tsayawa ma'ana suna ciyarwa da adalci wannan ma sifa ce daga cikin sifofin bayan Allah na kwarai Allah ya ce su ne wanda iza an faƙo idan za su ciyar ibn ashir rahimahullahu ta'ala yana cewa fadin Allah iza an faƙo yana nuna cewa ciyarwar ɗabi'a su ce dan haka takadirin maganar shine wallazina yunfiquna iza an faƙo waɗanda suke ciyarwa idan za su ciyar a ciyarwa wasu malamai suka ce ba ana nufin ciyarwa ta wajibi ba ana nufin ciyarwa ta taɗawu'i ta nafila amma kuma wasu malamai suka ci duka ciyarwa ta shiga ciki wanda shine kuma magana da tafi inganci idan za su ciyar sawa'un ciyarwar ta wajibi ce ko kuma ciyarwa ce ta taɗawu'i ciyarwar wajibi ita ce kamar ciyar da iyali mutum idan yana da iyali mata da 'ya'ya wajibi ne akan sai ciyar da su idan yana da iyaye kuma ba su da hali wajibi ne akan shi ciyar da su idan Allah ya hore masa to wannan ciyarwa ta wajibi kenan ciyarwa ta tadawi ta nafila ta mustahabbi shine abinda mutum zai bayar ga wani wanda Allah bai wajabta mai n'ai ciyar da shi ba zai bashi dan kyautatawa dan kuma yi masa abin da yake mai kyau to dukka ciyarwa kowace za su yi ta wajibi ce da wadda ba ta wajibi ba lam yusrifu ba sa wuce gona da iri ba sa yin almubazzaranci su bayar da fiye da abin da ya kamata su bayar ta hanyar banna ta hanyar ciyarwa cikin abin da bai dace ba wasu malamai sun fassara al-israf da cewa shine ciyar da abin da yake na haramu sun fassara al-israf da cewa abin da yake na haramu su suka ce ba sa ciyar da dukiyarsa a babin haramun ko a cikin abin da yake ba ba ba daidai ba shine suka fassara da al-israf wasu malamai suka ce israf ana abin da ake nufi shine ya zama sun yi almubazzaranci sun ba da shi sama da yadda ake bukata idan abinci ne a gida ana buƙatar kwano ɗaya sai suke a dafa kwano biyu ko uku sannan a ci a zubar da saura ɗin to shi ne israf ɗin a nan abin da ake nufi to amma da waccan ma'ana da wannan ma'ana duk sun shiga cikin israf wanda zai ɗau dukiyar sai ciyar cikin abin da Allah ya haramta wannan yana cikin israf yana cikin almubazzaranci da Allah ya hana wanda zai bada dukiya cikin haramun komin kankantar ta a nan ba sai tana da yawa ba da mutum zai ɗau naira ɗari ya bayar a siyo giya to wannan abin da ya almubazzaranci ne israfi ne banna ne da dukiya Saɓanin da zai ɗau wannan naira ɗarin ya sai biredi ya ci to wannan ba za a kira shi israfi ba amma israfi a cikin abin da aka siya na halal shi ne a siya fiye da bukata kuma sauran abin da ya rage a zubar da shi to Allah maɗaukakin sarki kuma baya son masu wannan ɗabi'a kamar yadda Allah ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kada ku wuce gona da iri kada ku yi israfi ku yi banna hakika Allah baya son masu irin wannan banna din to bayan Allah da kware ba sa irin wannan da abin da za a ciyar akan yi amfani da shi yadda ake so daidai bukata ba a yi yadda za a zuba a nuna alfahari walam yaqturu kuma ba sa kuntatawa su riki su ki bayarwa kamar yadda mutanen jahiliya kamar yadda ibnu ashur yake faɗa suna wuce gona da iri wajen ciyarwa saboda mai saboda sami yabo a dinga ambatan su musamman an je wajen shan giya in an je wajen harkar caca in an je wajen harkar mata suna ciyar da abin da ya wuce kima don su sami yabo sannan kuma idan wanda za su ba abin wanda yake ba shahararri ba ne miskini ne mai rauni ne to sai su kuntace hannu kuma ba za su ba shi abin da ya kamata ba to Allah sai nuna bayansa na kwarai ba su da wannan siwafi lam yusrifu wa lam yaqturu ba sa maƙe hannu wa kana bayna zalika qawama suna tsakanin wannan ne a tsaye ma'ana qawaman ana nufin suna tsakanin wannan a matsayin adalci ba sa bayarwa ba sa yin fiye da bukata kuma ba sa riƙewa su bayar da abin da ya kamata su bayar bal suna ciyarwa gwargwadon a yadda Allah ya umarce su yadda musulunci ya kwadaitar kuma ba sa wuce gona da iri wannan aya da muka karanta za mu ga Allah maɗaukakin sarki a wasu ayoyin ya yi umarni da nuni makamancin irin wannan kamar inda Allah yake cewa wala ta ja'al yadaka maghlulatan ila unuqik kada ka sanya hannunka ka kuntace shi zuwa ga wuyanka malamai suka ce ibara ce ta ruwa idan ma mutum ya hada hannunsa ya make hannu ya hana wala tabsutha kullal basti kada kuma ka shimfida hannun duk shimfidawa shine ibara ce ta banna da israfi sai Allah ce fa taqauda maluman mahsura idan kai haka sai ka zama abin zargi to waɗannan bayan Allah din su ba sa yin wancan suna yin komai daidai gwargwado da ake bukata idan a ciyarwa ce ta wajibi sukan ciyar gwargwadon hali da bukata idan ciyarwa ce cikin halal kuma sukan ba da duk abin da Allah ya hore musu daidai gwargwado wanda ciyarwa cikin halal kamar yadda muka bayani wannan ba a kiran shi banna wannan aya da muka karanta karkashin wannan aya babban malamin tafsirin nan al'allama muhammad al'aminin shankiti rahimahullahu ta'ala ya ce wannan aya tana bayanin ɗaya daga cikin rukunan tattalin arziki abinda ake kira tattalin arziki ya ce yadda lamarin yake abu ne sananne ga dukkan masu hankali cewa duk wata matsala ta tattalin arziki da malamai suke tattauna masana ilimin tattalin arziki tana koma zuwa ga abubuwa guda biyu abu na farko yadda za a tara yadda za a samar da dukiya din abu na biyu kuma yadda za a kashe dukiya din dukkan ilimin tattalin arziki yana kewayawa cikin waɗannan abubuwa guda biyu ya za a tara a yi tsimi da tanadi kenan sannan kuma yaya za a kashe idan an samu waɗannan su ne rukunan tattalin arziki don haka ya ce idan da za a samu ɗaya daga cikin waɗannan ba tare da ɗaya mutum tattalin arziki ba zai samu ba idan da za a samu gagwanayen sun iya yadda ake tara dukiya duk wata hanya ta tara dukiya sun santa amma ba su iya kashe ta ba suna ɓannatar da ita to ba magana tattalin arziki ba zai ginu ba duk irin arzikin da za su samu haka nan da za a samu waɗanda kuma sun iya kashewa sun san abin da ya kamata ya amma ba dukiya, ba san hanyar da za a tara ba shi ma nan tattalin arziki ba zai ginu ba yace to waɗannan abubuwa guda biyu su ne rukunan tattalin arziki yace to a nan aya tana nuna mana ɗaya tana nuna mana ɗaya daga cikin rukunan shine bangaren yadda za a kashe idan Allah ya baka dukiya kada ka yi barna kada kuma ka maƙe ka hana ka yi tsaka-tsakiya ka bayar kowane abu daidai gwargwado shine wannan ayat take mana bayani kun ga kenan tana mana bayanin yadda za a sarrafa dukiya yayin da mutum ya same ta bangaren nema kuma wasu ayoyin sun mana wannan bayani kamar faɗin Allah fa iza yake salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah Allah yake cewa idan an gama sallar juma'a ku ya a bayan ƙasa ku nema daga falala Allah kaga umarni ne na a tafi aje a nema laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum Allah yace babu laifi ku nemi falala daga ubangijinku ma'ana an je aikin haji an gama aikin haji ba laifi dan kafir da wani abu kasir ko dan kafiyo duk wannan ba laifi bane kaga mun ga aya anan tana ishara zuwa ga abin da yake na neman arziki a wani gurin Allah ce fa ahallallahu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ubangiji ya halatta ciniki saye da sayarwa kuma ya haramta riba anan ma ana mana bayanin halaccin nema da kuma yadda za a sarrafa dukiyar idan an samu yace to waɗannan abubuwa guda biyu su ne tattalin arziki yake koma zuwa gare su yace to idan ka san wannan to ka sani kuma waɗannan abubuwa guda biyu su kuma suna bukatar su ma abubuwa guda biyu na farko sanin hukuncin Allah a cikin lamarin idan dukiya ce zaka nema to ka san meye hukuncin Allah cikin abin da zaka nema hanyoyin da zaka bi ka nema ka kiyaye kada ka nema ta hanya haramu shine kamar waccan ayar da ta mana bayanin Allah ya halatta ciniki ya haramta riba kaga ciniki hanya ce halattacciya da Allah ya halatta ta neman dukiya sannan ya haramta riba duk da hanya ce da ake samun kuɗi to Allah ya haramta ta sannan kuma abu na biyu kuma ka san ina za ka sa kuɗin cikin abin da Allah ya halatta kada ka bayar da su cikin abin da Allah ya haramta ka ciyar wajen taimakon addinin Allah yanzu mun dauki misali Allah ya yabi ciyarwa wajen taimakawa addini masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabu sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba ana Allah ya yabi wanda suke ba da dukiyar saboda saboda shi saboda taimaka addini saboda Allah Allah ya ce kamar mutum ne ya shuka kwaya guda daya ko kowace kwaya kuma ta fitar da zangarniya guda bakwai a kowace zangarniya kuma akwai kwaya ɗari kaga kenan ya ko zuwa ɗari bakwai a wani gurin kuma sai Allah yake nuna mana in ka ciyar da dukiya akan abin da yake ba daidai ba to hasara ne innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah wanda suka kafirta suna ciyar da dukiyarsu don su kange mutane ga barin tafarkin Allah sai Allah ce fasayyun fi kunaha za su ciyar da dukiyar sun mata kono alaihim hasara sannan ta zama musu hasara to dole ne ka san wannan hukuncin Allah cikin dukiyar da zaka samu ma'ana wajen nema da kuma abin da zaka ciyar abu na biyu kuma ka san hanyar da za ta iya tara maka dukiya din mana ka gane cewa hanyar da zan bi in tara dukiyar nan halattacciya ce ko ba halattacciya ba to yace wannan duka waɗannan ayoyi na alkur'ani in ka hada su za su baka wannan anan ishara ne da cewa wannan ilimi na tattalin arziki na yadda za a sarrafa in an samu ta yadda za a nema da yadda za a samu duk alkur'ani ya ishara zuwa gare shi kamar yadda muka gani cikin wannan aya ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana yaban bayan samominai daga cikin sifarsu shine ba su rowa ba su kuma riƙe hannu suna tsakatsakiya suna barwa inda ya dace da wannan aya za mu gane cewa wuce gona da iri israfi wajen ciyarwa mutum ya abu fiye da bukata kamar yadda muke gani a wasu wurare a wasu kasashe na masu arziki za a ga za a zo in za a ci abinci an san ga abin da zai isa amma saboda alfahari da isa sai a yi ninkin ba ninki in an ci kuma a zubar da shi a tattaka shi wannan ba ɗabi'a ba ce ta bayan Allah na kwarai sannan kuma a gefe guda rowa mutum ya zama mai takurawa ya zama mai matsewa ga shi Allah ya bashi ba zai sanya ba ba zai ci ba ba zai bayar ba wannan ma ba ɗabi'a mumini ba ce mumini na tsaka-tsakiya. inda ya kamata ya bayar da yawa zai bayar inda ya kamata kuma a sassauta za a sassauta ba yabo ba fallasa wannan shine sifa muminai kamar yadda Allah madaukakin sarki tabbatar a cikin wannan aya din kuma wannan abinda wannan aya ta faɗa haka ake son mutum ya zama tsakanin shi da iyalan shi kada Allah ya baka dukiya kuma ya zama iyalanka baka yalwata musu ba ba sutura mai kyau ba gurin zama mai kyau babu abinci mai kyau babu wani abin da za a gani a yaba a ji daɗi duk da Allah ya bar wannan ba daidai bane nau'i ne ma na rashin gode wani imar da Allah ya yi wa mutum kamar kuma kada Allah madaukakin sarki ya ba mutum dukiya kuma ya zo ya albazaranci ya wuce gona da iri kamar yadda muka faɗa shi ma wannan kuma rashin godewa Allah ne abinda ake so mutum ya tsaya kan abin da yake daidai shine ma'ana ya ba inda ya kamata ya bayar da yawa ya bayar wajen ciyar da dukiya wajen da'a wajen aikin alkhairi nan ba laifi dan mutum ya bayar da yawa wajen ciyar da dukiya wajen saban Allah ko min kankantarta to wannan israfi ne almubazzaranci ne kuma Allah ya gaya mana masu yin wannan yan uwan shedan ne kuma shedan ya kasance ga ubangiji Allah madaukakin sarki makiyi ne da haka wannan aya akwai seta mutane a cikin rayuwarsu duka a karan kansu da kuma iyalansu da wanda suke tare da su idan gwamnati ne tsakanin da talakawanta ta kyautata musu kada ta wuce gona da iri wajen israfi wajen banna kada kuma ta rike hannu ta ki taimakawa ya zama ana tsaka-tsakiya inda ya kamata a bayar da yawa a bayar inda ya kamata a bayar da kaɗan a bayar wanda za mu ga da yawa daga cikin hukumomin mu a yau ba kan wannan tsari suke tafiya ba kurin suna yin abin da suka ga dama ne gurin da bai kamata a zuba dukiya ba sai a je a zuba ta da yawa gurin kuma da ya kamata a zuba sai a ki zuba wato wannan duk abu ne da yake nuna rashin kwarewa da rashin sanin abin da ya cancanta to da aka ayar duk ta shafi waɗannan da mu ɗaiɗaiku magidanta da rayuwarmu a karan kanmu da masu mulki da kuma al'umma gaba ɗaya sannan sai Allah ya ce wallazina wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtulun ولا يقتلون النفس التي هرب الله إلا بالحق ولا يظنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما نعم daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin wasu sifofi waɗanda bayansa na ƙwarai suka kubuta daga gare su saboda sifofi ne da suke bata rayuwa suke bata addini suke bata komai ubangiji Allah madaukakin sarki ce wallazina la yad'una ma Allah da waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah la yad'una ma Allah ilahan akhar ba sa kiran wani abin bauta tare da Allah ko kuma kace ba sa bauta wa wani aw ba sa bauta wa Allah tare da wani abin bauta daban wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ba sa kashe ran da Allah ya haramta illa bil haqqi sai da haqqi wala yaznun ba sa yin zina wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata waɗancan abubuwa da aka ambata yin shirka kashe rai ko yin zina yalqa asama zai gamu da mummunan sakamako yudha'afu lahu al'azab za a ninka masa azaba za a rubanya masa azaba yau qiyama ranar alkiyama wa yakhludu fihi muhana kuma zai dawwama a cikin wannan azabar muhanan yana wulakantacce illa manta taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan saliha yi aiki aiki nagartacce wa ula'ika to waɗannan yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat ubangiji zai canza ko yana canza munanan ayyukan zama kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ya kasance ko ubangiji ya tabbata mai yawan gafara mai jin kai ubangiji Allah madaukakin sarki yace bayan sa na kware daga cikin sifofinsu la yad'una ma Allahi ba sa bauta wa wani tare da Allah ilahan akhar la yad'una ma Allah ilahan akhar ba sa bauta wa wani uh, wani tare da Allah madaukakin sarki sawa'un ibadan nan ta wajen addu'a ce domin addu'a ma ibada ce dukkan ibada kuma addu'a ce to ba sa hada Allah da wani wajen bauta ma'ana ba sa yin shirka sun nisanta da yin shirka sun bar duk abin da yake shirka ne da Allah maɗaukakin sarki da kowane irin nau'o'inta shirka tana nan nau'o'i akwai shirka babba akwai shirka karama shirka babba tana fitar da mutum daga addini wadda ita ma malamai sun kasa ta gida-gida daga ciki akwai kiran wani Allah a cikin abin da ba mai iko sai Allah mutum ya kira wani Allah wajen neman lafiya ko wajen neman arziki ko wajen neman wani abin da Allah ne kaɗai yake yi wannan nau'i ne na shirka kuma baya halatta haramun ne sannan kuma akwai shirka karama wadda ita ba ta sa mutum ya bar addini sai dai tana da haɗari mai girma kamar riya shirka ce karama domin tana lalata aiki mutum ya waye gari bai da lada akwai kuma ma wanda abin da malamai su kira a shirkul khafi ma'ana shirkar da take boyayya wadda take ba kowa ma yake faɗaka da ita ba yawanci takan faru cikin lafazai lafazai da mutane suke yi kamar mutum ya hada Allah da wani cikin wani abin da ya kamata ya zama shi wannan wanda ya hada Allah da shi din ya zama yana bin yana bi ne ga Allah kamar mutum ya zo ya ce ai ba dan wane ba dan wane da ba dan wane da Allah ba da na halaka ba dan wane ya taimake ni ba ba dan Allah da wane sun taimake ni ba da na halaka wannan nau'i ne na shirka domin ka hada wane da Allah a cikin lafazi ɗaya sai dai ka ce ba dan wane ba sannan da taimakon Allah sannan ɗin lafazin sun ya nuna cewa taimakon wane ɗin yana bi ne ga taimakon Allah mai gwan kai amfani da lafazin da shi kai amfani da lafazin sannan ba dan wane da taimakon Allah ba ba ma'ana zan yi kaza da taimakon da taimakon ku sannan da taimakon Allah to wannan shirka ce khafi da irin rantsuwa da wani Allah a rantsi da wannan Allah irin masu rantsewa da kwaran kwatsa ko masu rantsewa da Ka'aba ko masu rantsuwa da Annabi ko masu rantsuwa da wutar jahannama duk wannan nau'i ne na shirka wanda baya halatta shirka ce karama shirka ce ta lafazi wanda baya dacewa mutum ne manzo Allah ce man kana halifan falyahlib billah wanda zai rantsi rantsi da Allah auli yasmut ko shiru. to bayan Allah na kwari duk suna nisanta daga irin waɗannan abubuwa la yad'una ma Allah ilahan akhar sannan wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ba sa kashe ran da Allah ya haramta ma'ana harrama Allah ran da Allah ya tsari ya hana a kashe wannan ran kamar ma'ana ran da ya zama na musulmi kuma bai yi wani abin da zai sa a kashe shi ba illa bil haqqi sai da haqqi anan haqqi shine abin da hadisai da ayoyi suka bayyana su ne dalilan da suke sa a kashe mutum sai da irin wannan haƙƙi daga ciki akwai abin da ya zo a hadisin abdullahi dan mas'ud da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yahillu la yahillu damu muslimin jinin mutum musulmi baya halatta illa bi ihda salasin sai da abubuwa guda uku baya halatta a zubar da jinin musulmi sai da ɗayan abubuwa guda uku annafsu bin nafsi rai da rai ma'ana idan ya kashe rai da gangan bisa ganganci to shi ma a kashe shi sannan sai na biyu a sayi zani wanda yake ya taɓa yin aure ko mai aure da ya zina ya tabbata ya yi zina wannan hukunci za a jefe shi sannan wa tariku lidinihi al mufariqu lil jama'a da wanda ya bar addinin sai ya ridda shi ma wannan za a kashe shi to kun ga anan shine bil haqqi da ake magana idan ya zama ran tsalarran rai ce amma ta zubar da jinin wani to kaga wannan ya halatta a kashe ta alkali ya hukunci a kashe to bayan Allah ba sa kashe ran da Allah ya haramta illa bil haqqi sai da haƙƙi sai da wani dalili da zai sa a kashe wannan shi ma kuma wannan yana hannun shugaba ne shugaba shi zai hukunci idan mutum ya abin kisa ba mu ne za mu je mu kashe shi ba ba gama garin mutane za su kashe shi ba shugaba ne zai yanke hukunci sai ya ba da izini a kashe shi ko ya sanya a kashe shi to bayan Allah ba sa kashe ran da Allah ya haramta wala ya zinun ba sa yin zina zina shine saduwa da mace ba ta hanyar da shari'a ta halatta ba ba tare da yin aure ba to bayan Allah ba sa waɗannan abubuwa guda uku waɗannan abubuwa da aka jera guda uku abubuwan da suke manya-manya waɗanda suke lalata rayuwa gaba ɗaya idan mun kalli shirka tana lalata addini shirka tana ruguza addini idan mun kalli kisan rai yana ruguza ɗan adam jikin ɗan adam al'abdan yana sa ma'ana rayuwar ɗan adam ta lalace in mun kalli zina tana ruguza mutunci wanda a kan shi rayuwa ta ginu idan babu nasaba wane ɗan wane ne wane ƙanin wane ne wane jikan wane ne rayuwar ba za ta yi daɗi ba amma ta hanyar nasaba da muke da ita wani zai bar wani abin saboda tunanin ga baban shi can saboda tunanin ga wan shi can saboda tunanin ga ga dan shi can saboda tunanin kaza wannan nasabar ita ta hada sai ta daure mu wani sirikin wani ne wani kanin wani ne wani dan uwan wani ne to idan ya zama ana samun zina wannan nasabar tana lalacewa sai ya zama idan waɗannan abubuwa guda uku sun faru cikin al'umma to kasa ta ruguje idan aka samu shirka addini ya lalace idan aka samu kisan rai to shikenan rayuwa rayuwa rayuka sun zama sun lalace sun shiga uku in aka samu zina mutunci ya zube gaba daya to shi yasa waɗannan abubuwa gaba ɗaya manya manya ne wanda ya zo a cikin hadisi Abdullahi dan masu ya ce an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya ma ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyu zambi akbar wani zunubi yafi girma a gurin Allah sai manzo Allah ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa ka sanya wa Allah kishiya alhali Allah ne ya halicce ka sai ya ce sannan wani zunubi manzo Allah ya ce an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak ka zo kashe danka dan ka ci tare da kai kamar yadda mutanen jahiliya suke kashe rayukan ƴaƴansu sai ƙara tambaya sannan wanne manzo Allah ce an tuzaniya halila tijarata kai zina da makociyar matan makocinka waɗannan abubuwa shine Allah ya saukar da wannan aya kamar yadda yazo a riwaya Abdullahi bin Mas'ud sai Allah ya saukar da wannan aya yana mai gazgata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa to da haka barin waɗannan abubuwa gyara rayuwa ne da kuma jin daɗin rayuwa tana yin kyau sai Allah ce wa man ya fa'al zalik duk wanda ya aikata waɗancan abubuwa zalik ɗincin tana komawa ishara iso ishara zalika yana koma zuwa ga abin da aka ambata na manya-manyan zunubai to duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa gaba ɗayansu ko wani daga cikin waɗannan abubuwa ya aikata yalka asama zai gamu da azaba zai game da sakamako a saman wasu malaman tafsiri sun ce wani wadi ne wani kwari ne cikin wutar jahannam Wani sun ce a saman abinda ake nufi da a saman shine nakalan zai game da azaba wanda yake azaba ce mai tsanani Wani sun ce a saman ana nufin sakamako zai game da sakamako na zunubi yalka a sama zai game da sakamako na zunubi ma'ana na laifin da yayi ibnu kasir ya ce wa haza ashbahu bi zahiril aya wannan kamar shi ya fi dacewa da zahirin aya ko mai ka fassara shi yana nufin zai kamu da sakamakon aikin da ya yi na wannan aiki wani irin sakamako daga ciki yau za a fulahul azab za a ninninka masa azaba yau malkiyama ranar tashin alkiyama ma'ana za a yi masa azaba akan kowane abin da ya azabar ta tace da shi yi shirka ya yi kisan rai ya yi zina to za a yi mai azabar shirka a yi mai cikin rai a yi mai ta zina kun ga azabar tanin cike ne shine yau za a fulakul azab yau malkiyama wa ya khuludu fi sannan zai dawwama a cikin wannan azaba muhanan yana wulakantacce a nan an yi maganar dawwama dangane da wanda ya shirka wannan dama sananne ne duk wanda ya mutu ba imani ba tauhidi wannan zai dawama a wuta inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida da haka wanda ya mutu yana mushriki wanda ya mutu yana kafiri in ya shiga wuta wannan ba zai fita bara abada da haka magana ya dawama anan tayi daidai amma wanda ya kashe rai wanda Allah ya haramta matukar yana kalmar shahada bai kuma halatta wannan abin ba kamar wanda ya zina yana kalmar shahada kuma bai halatta zina ba tuna na a musulmi shi babban laifi alkabira ko alkaba'ir yin su baya fitar da mutum daga addini sai in ya halatta waɗannan abuwa idan mutum ya sha giya ya halatta shan giya to ya zama kafiri idan ya yi zina ya ce, zina halal ce to ya zama kafiri amma in ya yi zina yana mai itikadin zina haramun ce ya san laifi ne ya san ba daidai bane amma ya je ya afka yayi to yana na a matsayin shi na musulmi mai sabo to wannan ba zai dawwama a cikin wuta ba kamar yadda hadisi suka nuna da haka sai zama ya khuludu fihi anan muhana zai dawwama anan wasu malamai suka ce shi wanda yake mazanaci ko wanda yake yayi ma'ana kisan rai anan dawwama da ake nufi zai dade a ciki muhanan yana wulakantacce ba ana nufin zai dawwama a cikin ta ba har abada ya zama na. cewa ba zai fita ba matukar akwai imani tare da shi to zai fita Allah ya ce yana wulankantacce a cikin wannan wuta din sai Allah ce illa man taba sai wanda ya tuba ya tuba daga waɗancan abubuwa da aka ambata a nan akwai bada sassauci da bada nutsuwa ga zukatan muminan da suka yi wasu ayyuka wanda ba daidai ba kame da ibn ashir yake faɗa wanda suke ko shirka suka tuba to sani wannan tuban da suka Allah ya karba ba sa cikin waɗanda Allah zai kama da haka a nan ba ba ba da su ake nufi ba illa man taba wa amana yi imani a nan yace an kama ganin imani idan ya zama ba musulmi ne. sai ya daina shirka ya tuba sai ya imani wa amila amalan saliha kuma yayi aiki aiki na gari. to fa ulaika waɗannan masu wannan sibobi yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ubangiji zai canza musu munanan ayyukansu hasanatin su zama kyawawa me ake nufi da Allah zai canza musu munanan ayyukan su zama kyawawa akwai ma'ana guda biyu wasu malamai suka ce abinda ake nufi annahum baddalu makana amali sayyi'ati bi amali hasanat waɗannan abinda ake nufi Allah zai canza musu gurin da suka aikata munanan ayyuka su zama kyawawan ayyuka misali da maimakon da a ce musu kafir sai a ce mu'min yanzu wannan sunan kafirin sai a cire shi sai ya zama sunan mu'mini ne a gurin maimakon a ce mai sabo sai ya zama an sanya cewa mai da'a shine abinda ake nufi ma'ana anan ana ana abinda ake nufi kano min qabli ma ala sayyi'at gabanin su imani suna kan munanan ayyuka dan haka faraghiballahu bihim ala sayyi'at sai Allah yayi yi kokari ya ya ya fito da su daga aikata mummunan ayyuka suka bari sai suka aikata kyawun ayyuka me gwanda inda zai sabo sai yanzu Allah ya mai da shi sai ya aikin kware a gurin sai ya zama na Allah ya canza musu daga munanan ayyukan da za su sun koma suna yin kyawawan ayyuka Shi ne fa ulaika yubaddilu Allahu atihim. ma'ana Allah zai canza wuraren da za su yi munanan ayyuka kafin su tuba hasanat sai su zo su kyawawan ayyuka da kafin su tuba za su shagiya yanzu sai Allah ya canza wannan abu da kafin su tuba za su yi sallah ba sai Allah ya canza wannan abu wasu suka ce abin da ake nufi wasu suka ce ana nufin munanan ayyukan da suka aikata kafin su tuba su za a ɗauko sai a mai da su kyawawan ayyuka akwai hadisi da cikin sahi muslim da da suke ambatawa cewa wanda wani mutum ya zo yake bayanin irin abin da ya aikata na zunubai ko kuma kamar yadda hadisi ya zo daga abizar wanzu Allah yana cewa ni na san ƙarshen wanda zai fita daga wuta ƙarshen kuma wanda zai shiga aljanna ce za a zo da wani mutum an ma'ana ya yi munanan zunubai sai a tambaye shi kan ƙananan zunuban shi ce rana kaza kayi kaza rana kaza kayi kaza sai ce haka ne ya ubangiji akwai abin da zaka yi musu ya ce a'a ya ubangiji sai a ce duk wani mummuna aiki da kai yanzu ya zama kyakkyawan aiki sai ce to ya ubangiji ai akwai abubuwa da yawa da ne ban gansu ba ma'ana akwai abubuwa munana da ne ban gansu ba sai manzo Allah ya dariya suka ce to hadisin yana gwada kenan za a juye kyawawan ayyukansa su koma ma'amuna na ayyukan su koma kyawawa amma ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya yi dogon bayani kan wannan hadisi yana nuna cewa a nan maganar da ake yi wannan hadisi ba yana nuna abin da wannan aya take nuna ba ya ce a nan shi hadisi yana maganar cewa ai an riga an sa shi wuta wutar da aka sashi wannan zunubi da ya yi, aka wanke shi aka ma'ana azabtar da shi saboda wannan zunubin da ya yi. to yanzu kuma da ya fito to sai Allah ya ƙara masa kuma falala da rahma da gare shi da haka yace ba ana nufin za a dauko munana ayyukan kafirai a mai da su kyawawa ba kamar yafi ganin fassara farko da malamai suka yi cewa Allah zai canza guraren da za su yi munana ayyuka su kyawawan ayyuka a gurin wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ya tabbata mai yawan gafara mai jin kai da haka duk wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki hakika Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zai yafe masa ana ya kamata mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk